sassa daban-daban na duniya a yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144 tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman ƙarin bayani bayani ana iya tuntubar tashar ta Captain TV Hausa da ke Ploti mai lamba 32 Ibrahim Gambari Crescent kan titin Aminu Sale Crescent Katamfe Extension Abuja ko a buga waya tarho 07037 Captain TV Hausa gamsuwarku shine farin cikin mu. Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. Sanar tunkarowar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko a buga waya tarho 070 captain tv hausa gamsuwar ku shine farin cikinmu. mu masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barka mu da warhaka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tattaunawa shirin tattaunawa shine da kan zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja wanda muke gayyato fitattun mutane ko ƙwararru da suka shafi 'yan siyasa masana harkokin tattalin arziki tsaro da sauran bututuwa domin tattaunawa don bako haske da kuma ilmantarwa a kan bututuwa daban-daban da suka shafi ci gaban kasar mu Najeriya wanda ni Umar Muhammad Gombe nake gabatarwa to a yau dai rana ce ta talata wato takwas ga watan sha ɗaya na miladiya wato haihuwar annabi isa alaihissalam 2022 wacce kuma ta zo daidai da goma sha uku ga watan hudu na hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1444 to a yau za mu tattauna ne akan abin da ya shafi muhimmancin wato gwanjan kadarorin a uh, wato gwamnati ga wato 'yan kasuwa za mu ga irin tasirin da wato ke tattare da wannan musamman kudurin da ya kafa wannan doka da kuma irin alfanun da ke tattare da haka duk da dai wasu na da ja kusan ganin cewa ana almubazzaranci wasu lokuta amma za mu ji muhimman fa'idoji da suka danganci wannan to don baiwa wannan maudu'i haƙƙinsa muka gayyato shugaban wato ƙungiyar masu gwanjan kadarorin gwamnati wato na ƙasa baki ɗaya wato alhaji musa kura abubakar wanda kuma da shi za mu tattauna a cikin wannan maudu'i amma kafin mu tafi kai tsaye zuwa gare shi bari mu ɗan numfasa mu tafi takaitaccen hutun a wato in muka dawo sai mu dora daga inda muka tsaya ku dakace mu. ma da labarka mu da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci to a daidai wannan lokaci kamar yadda kafin tafiya wannan hutu na bayyana muku muna tare da shugaban masu gwanjan kadarori na najeriya wato alhaji musa kura abubakar wanda za mu tattauna a cikin wannan maudu'i kamar yadda na bayyana ranka daɗe barka da shigo a cikin wannan shirin to godiya nake assalamu alaikum wa alaikum salam ah. to a farko watakila dan baiwa masu kallon mu damar fahimtar yadda wato wannan lamari yake mu fara da batun kudirin kansa na dokokin kasa da ya bada wato da aka kafa wannan a wato sashe ko kuma wannan bangare na cewa a za a iya kadarori za a iya gwanjo domin sai da waɗansu kadarori wala'alla ko na gwamnati ko ko wanda ba na gwamnati ba baki da yaya wannan lamari yake a farko yato eh eh, ina mai godiya ga allah <coughs> da kuma kaftan tv da suka gayyace ni a yau zo mu tattauna batu akan wannan sana'a namu <coughs> kuma nawa su masu kallon wannan ah, program na musu mana ba da zuwa sannan kaman muka koma kan tambayar ka mm. ah, mu kullum abin da muke faɗa ah, gwamnati ta san da zaman mu kuma ah, a cikin ah, constitution ake cewa ko eh, ah. abin nan na ƙasa muna da hulmi a ciki an ambace mu sannan kuma ba za ka yi wannan sana'a tamu ba sai da sanin gwamnati menene sanin gwamnati ba ka shiga wannan sana'a dole sai ka karɓi lasin na gwamnati shi ne zai baka daman ka shiga wannan sana'a mu saboda haka gwamnati ta san da mu bayan a bayan a lasin da gwamnati take mu kuma kowane shekara sai mun biya haraji muna biyan haraji kamar kashi wajen biyar zuwa sama da haka ya danganta amma dai waɗannan kasuwa guda waɗannan harajuwa guda biyar eh. wannan kowane shekara ko ka samu aiki ko kar ka samu aiki ƙa'ida ne sai ka sai ka sai ka sabunta takardun waɗannan takardu naka eh. kuma duk kuɗaɗen da muke biya a cikin kuɗin gwamnati muke biyan su to kaga Eh, in gwamnati ba ta san da mu ba kaga ba zai yi ba duk waɗannan eh, to amma me ya bambancin wannan da kuma kwangila za a iya cewa kamar akwai yan kwangila da mutane suka fi wayewa da su haka wannan duk ya shafi aiki a ah, mu mu harkar mu daban da na dan kwangila shi dan kwangila za a zo ne a ce zo kai hanya ko zo kai gini eh. ko ba gaskiya ba ne. ko wani abu ka kawo ko sayo wani abu ka kawo a eh. mudin lalai ne eh. yawa mudin lalai ne mu yanzu in kaman kai yanzu kana da kaya kai umar gombe da kake so ka ce fanar da shi sai kake neman dillalin da zai shiga tsakaninka da mai siya to mu ne dillalai in wani cite take da kayan da take so ta sayar to mu za ta nema mu ne za mu zo mu tsaya tsakanin kowace ma'aikatar gwamnati da jama'a ko da kamfanonin da suke so siya eh. so da yawa kuma akwai kamfanonin da in suna da kayan da za su sayar eh, suke so su yi gwanjan shi hmm. mu dole mu suke nema tunda mu ne muke da hurumin shiga tsakani wanda ike wanda doka ta bamu wannan menene hmm. dokar da ta bamu wannan hmm. hurumin shine lasin da muke karba a hannun gwamnati ah. to kaga ba zai yi baka da wannan lasin din kuma baka biyan waɗannan harajin da hmm. suke ƙasa ba a ce ka zo ka shiga wannan aiki kai tsaye ah, ba zai yi ba eh, to to kaji yanda to amma ah, in aka ce kadara me aka keɓe wanda bai cikin wannan tsari ko in aka ce kadara ana nufin komai ya shafi komai ya shafi komai duk lokacin da na iya baka ah, misalai da yawa in wannan hirar namu ta ci gaba eh, ah, <laughs> irin yadda abubuwan ke kasancewa hata wannan irin kofin nan da yake eh, gabanka akwai guraren da muke zuwa ayyuka za ga ko irin kofin nan an haɗa su a cikin kayan da za a ce fannin da su eh. so mu kawai abinda ba ma sayarwa mutum amma inda <laughs> Eh, amma dai inda kama ah, kaje ah, kamar yanzu kaje kai almundana eh. ko aka baka amana ka ci aka kai ka ko gwamnati ta kai ka kotu ko wani ah, mutum ka cuce shi kai ka kotu mm. shikenan sai kotu ta zo ta ce to ta same ka da laifi kuma saboda eh, ya za a yi a kwato oh, wani kasan ba wani ai ka saci kudin ko gwamnati ka gane ko hmm. ka je ka sai gida da shi ko ka sai gona eh, ko ka sai shanu ko wani eh, abu ka gane ko to eh. sai kotu ta gwamnati je ta kai karanka to gun kotu kotu tana iya yanke hukunci da kanta ka gane ko ta ce duk abin da ka mallaka na iya adadin abin da ka sata ta kwaci eh. wani lokaci ta ce ta miƙa efcc wani lokaci ta ce ta miƙa icpc su ne za su wani lokaci ita kotun da kanta ita za ta yi gwanjan abu amma gwanjan duk da haka na kotun ma sai mun shigo ciki sai ta ɗauko wasu daga cikinmu sai ta ce ku zo ku ce farar min da wannan kayan in kamar ka cuci wani ne ya kai shi shikenan kotu ta same ka da laifi kuma babu kuɗin da za ka biya shi kenan sai a duba a ga me kika ka mallaka sai kotu ta kwaci wani lokaci in gida ne in mota ne in gona ne har shanu da sauransu sai gwamnati ta kwaci a kotu sai ta kwace sai to kai dan eh, gwanjo kaza zo ka je ka ka buga kararra sai ka buga kararra eh. to duk abin da kuɗin da aka samu sai ka ba kotu butu kuma sai ta eh, ba wanda aka cuta in kuma kama kayan gwamnati kasa ta kamar da na ce mm. wannan ah, wannan eh, ma'aikata na gwamnati da aka ɗora musu hakkin mm. kwato irin waɗannan abubuwa mm. eh, in su suka kamar su efcc su icpc e da sauransu su suka kama ka ba su za su yanke maka hukunci ba in suka bar binciken ka sai suka yi kotu kotu ce za ta kama ka da laifi in ta ce ta kama ka da laifi kaza saboda haka menene mallaka a je duk a duba abin ne mallaka haka za ka duba abubuwan da ka mallaka in kana tafiya yanzu da yawa za ga gurare sai ka ga gidaje ko wani ko ko eh, alama alama na efcc eh, ah, a jiki da zan fenti to duwa nan irin abubuwa ne wanda kotu ta kwaci mm. ah, ta mika efcc din kuma ita efcc in ta aka miƙa mata dokan da ya kafa ta ya bata izini cewa in ta kama mutum da laifi ta kai shi kotu kotu ta yanke masa hukunci ta miƙa musu da abin da suka bincika nashi ne hmm. ta miƙa efcc a dokan da ya kafa su akwai inda aka ce to su sayar da kayan kuma menene su hmm. sa wani kudin a cikin aljihunta hmm. to kaje da abubuwa to amma ta ina ɗaiɗaikun mutane za su kamar yanzu misali kotunan ma da ka bada misali da su rijista ne kungiya ku ke yi da kotuna ta san cewa idan irin wannan aiki ya taso ku za a neme ku yaya ɗaiɗaikun mutane kuma za su iya kaiwa zuwa gare ku tambayoyin guda ah, yanzu kamar kotu ka gane ko ko kotu mu fara da kotu mm. ita kotu yanzu tana da membobinmu wanda ta dauka eh, ka gani ko wanda take aiki da su yanzu ba november ba mhm. yawanci da dai a sani na kowane november ne ake sake in aka dauke ku za a dauke ku ne a matsayin shekara daya sun an dauke ku kamar a watan nuwamba wannan sai wata watan nuwamba kuma in ka yi abin da ya dace sun yarda da abubuwan da kai sun gamsu da abubuwan da kai sai ya sake kara maka wata ah, shekara kuma in kuma ah, ba su gamsu da yadda ka tafi da abubuwan ba eh. shikenan kuma nan sai a sai a jingine ka sai a dauko wani kuma sai a sa a ciki a ci gaba da shi to amma waɗanda dalilai ne za su iya sa misali a kasa ci gaba da tafiya da mutum a dalilai kan kai kasan suna da yawa in yanzu eh. kamar akwai ana magana ne na amana eh, ko ba gaskiya bane to duk da ake magana na amana a wani yanzu in aka dauka aka bashi ya je sayar maimakon ya kai kotu kudin mm. sai a neme shi a rasa a zo ana ta takaddama ka gane ko eh. abubuwa dai da yawa na rashin gaskiya da sauransu to shine kai in ka gyara ka sani in ma ka bata ka sani to shi yasa ake ga in aka zo wani lokaci sai ga an cire sunan mutum sai a ce kuma a sake domin kowace shekara din abin ƙarshen abin ya zo kowa kuma yana da hurumin da zai je ya sa takardansa a duba a gani ah, in a cikin waɗanda suke yi din ah, an ga ba sa yin abin da ya kamata su sai a ɗebo su kuma sai a canja da su ah. shi kenan ku kuma sai ku a ku kuje ku abin nan haka ne to ranka daɗe mu duba kalubalen da ke tattare da ita wannan sana'a ɗin ta wannan gwajen kadar mm, mm, musamman na mm, gwamnati kalubalen da ke ciki a matsayin ka na shugaba na ƙasa baki da ba wani lilawar sulhi babu wani harkar da za ka yi musamman a nan kasan da zaka ce ba za ka samu kalubale ba in ka ce babu kalubale da yawancin abubuwan nan ba kawo kanka adalci ba dalili shine a ƙasa irin namu a kullum za ka tarar da akwai wanda da abin da za su yi ba sa tsoron allah ciki mm. ba sai sun nuna rashin gaskiya da sauransu mm. to kuma wannan yana tafi ne da rayuwar mu gaba daya ni ba zan cire kaina a ciki ba tunda dai ni ma dan kasan nan ne ko ba gaskiya bane to amma dai ko da laifi ne ai laifin wani ya fi na wani ko ba gaskiya bane amma a gaskiya ne ai za tarar da ba kai za ka yanke kanka hukunci ba jama'a ne ya su yanke hukunci eh. za a ce da an yi magana za a ce a wani ai mutumin kirki ne yana da kwatanta gaskiya ko ba gaskiya ba da wanda ya ce a cika goma babu sai Allah kawai sai dai tara to amma dai a maka kyakkyawan shaida in aka duk lokacin da maganar ka ya taso mhm. ko da ba ka gun jama'a su yabe ka su ce a inda wani ne a alhamdulahi ana iya yarda da shi kuma saboda yana daidaita gaskiya mhm. kamar yadda na ce ba wanda ya isa ya cika goma kowa tara yake sai dai Allah eh. to amma dai kwatantawa mm. wannan kuma eh, wani abu ne daban ko ba gaskiya ba ne musamman ƙasa irin namu da da yawa mutane ba su da ba a tsoron doka mm. saboda akwai wanda suke wa doka karatse kuma su sha ba wani abin da zai iya faruwa da su to shi yasa sai ka ga za ka ga abubuwan suna da yawa sai dai Allah ya gyara kawai to Allah ya gyara din amin to waɗanne matakai ko hanyoyi kuke bi wajen mizanin baiwa kowane irin kaya kimarsa da dala kuke wannan musamman yanzu da ake wani lokaci ma da dalar take ta mm. hauhawa ko ko dai ku mm. sha'anin ku bai ma shafi mm. dala ba kwata-kwata gaskiya sha'anin mu bai shafi dala ba sha'anin bai shafi dala ba sha'anin komai ake yi da naira ake yi eh, ba maganan eh, dala a ciki dala ta hau dala ba ta hau mu ba mu da wannan ba mu sani ba <laughs> mu dai kawai harkokin mu an dauko eh, mu an ce ga abin da za mu gani da naira muke yi kuma yanzu ba da wani abu ba sai na sa hannu a sai in fito maka da karara duk inda muke tafi muna ta ta tunda sanamu na buga kararrawa to kaga inda za ka je dole wato da ake cewa an buga wa kaya kararrawa da gaske kararrawa ce ake kararrawa ce ah, eh. a ba inda za a kai wanjo ba karara kuma ba wai a nan kasar bane kawai kusan eh. ko ina ah. harka ce ta karara eh, da an zo yanzu wani na tayawa wani na kara wani na eh. kara wani har sai an kai inda aka kai eh. ba wani wanda zai sake kari aka kira kamar so uku so ɗaya so biyu to wani fa ya taya ɗari naira ɗari mm. shiru ba wanda ya kara wani fa ya taya naira ɗari shiru ba wanda ya kara wani ya taya naira ɗari shiru ba wanda ya kara to shi kenan sai ka kaɗa a shi kenan tsaya a nan to kuma in kana bibiyan irin waɗannan wannan sana'ar namu a ko'ina a duniya za ka tarar da haka ake yi mm, to kamar wani irin tallafi za a ce gaba ɗaya wannan sana'a ko ita wannan kungiya tana bayarwa ga tattalin arziki domin sau da yawa za a ga idan gwamnati za ta yi gwanjan kadarorinta ana sauƙaƙa abin watakila kashi biyu cikin goma na asalin tsadar kayan mm. don ko za a ana san a taimaki wani kamar yadda dai za a da kwangila don ka kawo ka samu wani abu mm. an san nawa za ka sayo a kasuwa mm. sannan a zo a baka kuma Eh, sama da hakan mm, mm. to yaya wannan abu yake shafan eh, tattalin arziki to yanzu yanzu musa ga misali ko eh. yanzu ai kofi ne na gefen ka ko ka kofin na an yi amfani da shi sosai ko hey. watakila wata ɗaya shekara ɗaya shekara ba dai sabo bane ba sabo bane saboda haka ba ni za ka je ka ɗauko wanda ka ɗauko shi daga kanti yau mm. ka zo ka hada shi da wannan ah, kaga ba zai yi ba eh, to yawanci za ka ga kayayyakin da ake wanjan su mm. yawanci ai tsofi ne da an gama amfani da su wani ma sai dai asara ba zai yi a yi amfani da shi ba saboda mm. in ka ce eh, za ka kashe kuɗi ka gyara to abinda za ka gyara din ya fi abinda za ka sai da shi eh, wani kayan ana sa yes yes to kaga sai a wanda suke yawanci wanda suke zuwa su duba kayan su masa kuɗi a ma'aikatan ayyuka ne na ƙasa babban ma'aikatan ayyuka na ƙasa federal ministry of works su hmm. suna da wani fanni musamman hmm. wanda yake aikin su kenan inda wani abu ya tashi hmm. inda na gwamnati ne musamman na gwamnati eh. kowace ma'aikata ne to su za su rubuta wasiƙa a tura musu a ce ana gayyatar su su zo su su duba kayan su masa kuɗi to su tun da suna da ilimi akan abun to in suka zo za su kalli abun za su san shekara yi da kera shi shekara nawa aka yi shekara nawa aka yi amfani da shi eh. ah, abin da ake cewa wuya an taya to in aka duba duka aka duba shekarun aka ga ya aikin da a sa ko mota ne ko tv ko wani abu hmm. sai a ce to ai aikin da ya yi tun da aka saye shi an saye shi naira ɗari ne lokacin da aka saye shi yanzu da shekarun da ya da irin amfanin da aka yi da shi da kuma kyansa yanzu bai fi naira talatin ba ko naira ashirin to sai su masa kuɗi amma duk da haka ba su masa kuɗi ɗin kuma in aka zo kowace ma'aikata ne ta ne sai ta announcement yawa to dan mukan ji sai a ce wai highest bidder wanda ya fi kara wanda ya fi eh, ah, kafin ma shi a rufe ne kafin ma kafin ma ka je can na farko tukunna sai ita ma'aikatar da take so ah, ta sai da wannan kaya hmm. sai ta yi shela a jarida cewa tana oh. neman yan gwanjo eh. kowa ya zo ya kawo takardunsa to in kuka zo ka kawo takardunku kowa ya kawo takardunsa suka duba sai su tantance sai su kai inda ake cewa da ita bpp mm. bureau for mm. public procurement to ita ne take da sa ido hurumin sa ido a duk wani harka na saya da sayarwa na gwamnati da kuma gwanjo ya shiga ciki to saboda haka a ƙarƙashin ta muke mm. shi yasa in abin ya taso yanzu duk ma'aikatan da ta gama ta gama abin da kuka ta yi shela a jarida ko a gidan tv eh, irin naku in ta yi shela aka zo aka da aka kawo takardu shi kenan aka duba takardu sai su kai wa bpp sai su ce wa bpp to ta duba musu waye da waye ya tsallake ko kuma takardunsa suka cika ko kuma ya dace a yi amfani da shi to su bpp su ne suke da hurumin da yanzu bpp ba za su baka compliance certificate ɗinsu ba sai dukka haɗa waɗannan takardun gaba daya kuma ka biya duk nan da ake biya na gwamnati eh. kamar su pencom kamar su pencom su itf su nsitf su tax clearance eh, registration naka na certificate ɗinka na babban da na cac eh. ah, wani lokaci ma ba a bukatar na cac din amma so dai ana bukatar na cac sai ka sami cac hmm. sannan kuma sai ka registration din da kai kamar mu a nan garin hmm. eh, abuja a municipal muke zuwa mu yi lasin oh. to sai ka sa wannan kana da current license na waɗannan so duk nan takardun kuma sai an su bpp oh. duk inda ka je ka karba duk inda ka je ka biya eh. aka baka wannan eh. takardun su bpp suna da record oh. saboda haka da ka zo akwai yadda ake applying su kuma in suka duba duk takardun nan naka kowanne ya cika su kuma sai su baka nasu certificate in suka baka nasu certificate din to waɗansu gurare ba sai ka je ba sai an kai BPP ba domin a cikin certificate din BPP akwai wani abu da ake ce da shi barcode hmm. eh, a cikin certificate eh, so shi wannan barcode din yanzu kamar kyamaran wayanka eh. Eh, in kai da lodi yawa in kai da lodi in ba eh, kuɗi so da ka zo ka haska kan wannan tambarin nasu zai fitar maka da to duk information din da kake hmm. bukata a kan wannan kamfanin hmm. duk zai fitar ma da shi to ba ma sai ka je bpp ba amma kamar ka'ida ne a je bpp din saboda su su tantance cewa lalle-lalle takardun nan sun cika kuma suna da record sun cika sannan shine sai a sai kuma sai a zaɓi to amma me gaskiyar maganar da ake cewa idan gwamnati tana da yan lele takan zagaya ta ba su sata ansa saboda kada farashin su yayi ƙasa da abin da ake gudu watakila tunda ba fidda shi a fili ake yi ba ko ko dai in dai kwarewar ka ta kai kai ka san yadda za ka sa farashin mukaddara ka cika waɗannan ka'idojin da kake magana amma farashin ka yayi ƙasa ga wani kuma da bai ma gama cika ka'idojin ba amma farashinsa ya tsallake mm, ba a gaskiya ba haka abin ce ba mu har kama a fili ake yin shi ba abin da ake koyewa yanzu kamar kofin nan yanzu ai kamar eh, da yake abin mataki mataki ne yanzu ka kamar na gaya maka yadda ake yi kafin maka a zaɓi a zaɓi yan gwanjo sai ka cika wayannan ka'idojin kuma sai ka je gaban bpp bpp ta ka ta ta eh, ci cewa duk ka sun cika to in kun kai ku goma da aka kai takardun ku gun bpp in akwai guda uku ne kawai suke da cikakkun takardu to ita bpp za ta ce wa'annan kamfanoni a cikin guda goma nan ukun nan ne kawai ya dace a zaɓa a cikin su su yi harkar nan in ana buƙatar mutum ɗaya ne so a cikin wa'annan ukun sai a duba kuma wane ne ya fi ƙwarewa da ina da ina da aka yi ayyuka ta gane ko duk yana cikin ka da yana cikin ka eh. a yana ɗaya daga cikin abin da yake yake tsallakar da mutum mm. eh, iya guraren da ka dinga aiki domin duk inda ka yi aiki za a baka appointment letter mm, ka gane ko to duk sai ka hada duka sai ka sa a cikin kundin ka gaba daya eh. sai ka tura to wannan ma yana taimakawa shi ne wanda ake cewa proposal kenan a ah, ah, ah, profile profile yawa profile to to in ka kai aka duba profile ɗinka a ai da aiki a guri yawa yawa umar gwamba aiki yawa wani kamfani aiki yawa wannan kamfani aiki duk ga shaida hmm. a ciki ga kuma shekarar da kai ga kuma shekarar da kai kana kana wannan hulɗa hmm. to kaga ba zai yiwu da mutumin da ya shekara goma yana abu da mutumin da ya shiga a shekarar nan a zo a ce an ɗau sai to to kuma dai duk da dai ƙasar ta alfarma ne hmm. ya danganta da wanda ka sani eh, duk da hakan ana iya samun wani lokaci kai da kake da waɗannan ƙwarewar da sauransu ka ga ba a ɗauke ka ba kuma an ɗauke wani wanda haka ne to ne watakila zargin da nake gaya maka yakan tasa wani lokaci a to ai ai duk mutumin da zai yi wani magana kan ƙasar nan inda akan irin wannan ne eh. lillahi wa rasuli inda za a tsaya a yi magana na gaskiya ita ƙasan kanta ƙasa ce ta alfarma haka ne ko ba gaskiya ba ne wani lokaci wanka ba ya sa ka samu abu eh, sai wanda ka sani shi ne gaskiyar magana kuma dukkan mu kuma dukkan mu muka ce in muka ce abin ba haka yake ba to mun yi butulci da mu ma muka shiga irin wannan leman eh. ko ba gaskiya ba ne wani lokaci ko kana da kyau eh. sai ka hada da wanka ko ba gaskiya ba ne eh, ka kwarance din ka yi komai amma gaskiya zan gaya maka wallahi in ba ka san wani wanda zai shige maka gaba ko zai sa maka baki ba to sai dai ka ga ana yi kuma ana yi da wanda a wani wasu lokutan ba wasu ma ba su takaddun ma ba mambobin mu bane amma za ka an dauke su kuma an ba su aikin su gaskiya ne kuma ba yanda za ka yi ka gani mm. kuma duk wannan haƙƙi ne na su su BPP ko ba gaskiya bane oh. tunda su ne suke da hurumin su sa aiko su hana eh. ko ba gaskiya bane to yawanci gaskiya akan samu dan mishinogi wajen su a ah, ma'aikatan gwamnati da suke da haƙƙi na irin waɗannan abubuwan wallahi inda duk irin waɗannan eh, abubuwan za a gyara su eh. to ƙasar nan ba ka da ƙasar da tafi ƙasar na duniya babu to ranka daɗe za mu numfasa mu tafi hutun rabin lokaci idan muka da za mu duba wasu daga cikin kalubalen da ka fara zayyanawa mu mm. kuma shiga ita cikin ƙungiyar kanta mu ga ya wato irin tasiri da kuma alfanun wato ga su 'yan kasuwa din ga tattalin arzikin najeriya baki ɗaya jama'a masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna kallon yadda wannan tattaunawa take kayawa tare da shugaban a kungiyar masu gwanjan kadarori na najeriya wato alhaji musa kura abubakar wanda muke tattauna akan wannan maudu'i a daidai wannan lokaci za mu tafi hutun rabin lokaci amma ba jimawa za mu yi ba kada ku yi nesa da akwatin talabijin ɗinku ga munan zuwa ku dakace mu. Captain TV na Hausa. Captain TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Captain TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Captain TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Captain TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Captain TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. Kowane fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. TV na Hausa kamar nan mun fito ku fadakar ilmar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. Eh kaftan TV na Hausa kamar nan mun fito ku fadakar ilmar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. Eh kaftan TV na Hausa kamar nan kaftan TV na Hausa. Ba kaftan TV na Hausa. Ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa. kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa. kaftan TV na Hausa. Mu wuce wata kasa annan mu duniya mu ake yabawa. Ba kaftan TV na Hausa. Ba mu nan mu fito ku Fadakar ilimar nishaɗi. Shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum. Ga TV na Hausa. Faɗakar ilimar nishadarwa ayyukan mu suke a kullum. Ga TV na Hausa. Mu kware a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum. Ga TV na Hausa. Masu kallo kai ta kallon mu ayyukan mu akwai kwarewa. Ga TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Faɗakar ilimar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. TV na Hausa san ba kamar mu a tashoshi. Ba kaftan TV na Hausa. Masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi. Ba TV na Hausa. Inuwa muke ba mu gaba ba mu fada kuma ba mu kyashi. Ba TV na Hausa. Mun yi best kuma mun zama best fagen broadcasting ga kowa. Ba eh, TV na Hausa. Ga muna matan mu dun kware mata mazan mu ga kaftan tv na hausa bangare kaya na aiki da zamani ne a tashar mu ga kaftan tv na hausa shi yasa hoto da sautin mu mun yi fas a gani da jin mu ga kaftan tv na hausa na ga dukkan masoya da mu da kusan bare bewa ga kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa ta shirin mu ne yau nuwa Allah da samu. Ba TV na Hausa. Ba mu yin gasa a aiki mu ne muke a yi kwaikwayon mu. Ba TV na Hausa. Mun zamo hasken wata yau mu mun fito ba mai tare mu. Ba TV na Hausa. Mun zamo bango gari mu ma mu fitila mai haskakawa. Makaftan mu suke yabawa masu talla ku zo ku same mu ku faɗa mana mai sanarwa ga kaftan tv na hausa da sanarwar ku da ma cigiya ku faɗa mu faɗa wa kowa ga kaftan tv na hausa mu ake kallo a kullum duk ayyukan mu ana yabawa ga kaftan tv na hausa sabitin ku karba mustapha ni ne na wake tasha ta kowa ga kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimin nishadarwa gonna masu kallon mu barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci kafin tafiya rabin lokacin kuna tare ne da Captain TV Hausa watakila idan yanzu ka kama mu to kana tare da Captain TV Hausa inda kuma muke tattaunawa akan wato a muhimmanci ko kuma tasirin wato gwanjo ga kadarori na gwamnati da masaura saura na ko mutane wanda kuma muke tattaunawa da shugaban wannan kungiya ta ƙasa wato National President of Auctioneers wato alhaji musa kura abubakar wanda muke tattaunawa kafin tafiya hutu rabin lokacin kuma inda ya taɓo batutuwa daban-daban ta yadda ita wannan ƙungiyar baki ɗaya da ma sashen na wannan kadarori ɗin yake wato tallafawa tattalin arziki da sauran batutuwan da suka shafi hada-hadar kasuwanci a najeriya ranka da dai barkanmu da dawa to barkanmu da dawa to masha mm-hmm. to a baya akwai matakai da gwamnatin ko shi shugaban kasa muhammadu buhari ta dauka na rufe kan iyakokin kasa wanda duk da yanzu an buɗe kan iyakokin amma menene ƙarin haske da za ka yi mana game da alfanu ko akasi na irin rufe kan iyakoki abu ne da ake bukata ko kuwa ya dace kamar yadda mutane ke kokawa a bar komai buɗe a shigo da kaya to eh, alhamdulillah a gaskiyar magana shine in ka kalli hiran da aka yi da shi mai girma shugaban kasa hmm. a kwanan nan a cikin villa da eh, shi da su hmm. to in ka kalla eh, mutum mutum ko baka tsoron Allah ya kamata ka yaba masa shi shi shugaban kasa irin kasan mai kishin kasan nan ne kuma duk abin da zai yi kamar yadda muka faɗa hmm. yana kwatanta gaskiya ko ba gaskiya ba ne kuma yana tausaya wa talakan ƙasar nan to amma eh, abin da ya kamata a duba a koda yaushe shine shi talakan ƙasar nan yana tausayin kansa hmm. shine wani abu daban yanzu kaga lokacin da ya rufe bodar nan ya ce a rufe bodojin ƙasar nan ya yi ne eh, da kyakkyawan nufi kuma da kyakkyawan niyya saboda muna da filaye a ƙasar nan na noma na noma wanda allah ya musu ya musu albarka wanda yake akwai gurare da yawa a ƙasar nan yanzu ko ofis nan naku muka fita in ka je ka duba eh, a gefen nan za ka ga eh. ciyawa ah, to wa yake samu wannan eh, taki kaga ba mu yake samun shi taki hukunci ne kawai na ubangiji to tunda ciyawa zai fito a guri ba a sami shi taki ba ashe in aka yi noma a gurin za a samu albarka za a samu kuma alheri hmm. to amma duk wanda yanayi da Allah su wa wata ya mana hmm. mu kuma mu ya kamata a ce mu kuma mun bi abin da kyakkyawan eh, nufi mu tashi tsaye mu abin na mu yanta kanmu eh, ko ba gaskiya ba ne ba mu zauna kamar bayi komai yau a ƙasar nan yau komai wai sai an shigo da shi daga waje lokacin da watakila ni da kai muke tasowa mun san abubuwa da yawa suna aiki a ƙasar nan shi ne gaskiyar magana hmm. kusan ba za a ce ko a lokacin ba a shigowa da wasu abubuwan ba hmm. amma da yawa duk abin da ake shigo da shi ƙasar nan yanzu a wannan lokacin duka nan ƙasar ake yi dukan to ai da din akwai wutar lantarki ne ah, nan ko a lokacin in ka taso da wannan maganar hmm. ah, ai eh, da wutar lantarkin a wannan lokacin amma ba ba a sai da jararita a kasan nan ana sai da to to ka gani saboda haka maganan ba wai maganan wutar lantarki ba ne kuma ana maganan noma wa ake maganan wutar lantarki eh gaskiya kaga <coughs> ba magana wutar lantarki a cikin dai za a magana na gaskiya ko ba gaskiya bane a'a shi talakan kasan nan yana da kishin kasan ko kuma ya san ciwon kansa ya yi kamata ya abin da ya kamata yi ba komai bane gwamnati za ta maka ko ba gaskiya bane yanzu nan sai in ka zo yanzu ka zo ka samu mutane a tare a guri sai ka zagaye suka ce a zagaye mutanen nan gaba daya in aka zage kamar mutum ɗari aka ce kowa ya fito da takardar haraji sai ka yi mamakin da yar za ka samu mutum goma mutum goma sai ka haka za ka samu mutum goma da suke jan haraji a cikin ɗari hmm. in kuma ka ƙi ka ce ba haka bane ka gwada ka gani a gaza wannan zan iya zan iya shi ko masu kallon mu za su to to kaga kaga kaga gwamnati kuma wannan hakkin gwamnati ne domin mu lokacin da muke tasowa hmm. muna yara inda 70s zuwa 80s ko gari ka shiga duk garin da ka shiga na farko kana matsayi na bako sai ka je ka gabatar da kanka a gidan sarkin gari eh, an san da shigowanka garin eh, an san ko me kake an san ko me sana'ar ka eh. kuma abin da za a fara tambaya a gurin yana takardar harajin ka in ba ka da shi a ce to ka kuɗi a yanka maka takardar a gidan sarki sannan kuma in ba ka da shi in ka ce ba ka da kuɗi ne za ka yanki takardar haraji to sai ka bar garin wannan an mun taso a cikin haka muka ga ana yi hatta kare wannan yana da yana da haraji ana biya ma haraji kare za ka gan shi da wani sarka a wuyansa ne dalili shi dalili ah. harajin da kai saka aje kare ba ka biya mishi haraji ba shanu in kana da shanu ana biya musu abin da ake ce da shi jangali eh. yanzu wannan duk babu ta ina gwamnati za ta samu kuɗin da za ta wa jama'a aiki saboda Allah na ganin karancin amana ce watakila da talaka yana gudun ya biya kudin a wato harajin a kuma a yi sama da fadi yadda yake ganin to yana gudun ya biya yana gudun ya biya haraji kada a mishi sama da fadi amma yana son abu mai kyau <laughs> eh, yana son wuta yana son titi eh, to daga ina za a samu kudin da za a masa wuta za a masa titi kuma in ka duba ka gani yanzu kamar kamar diyawancin titunan kasan nan mm. in dai za a ji tsoron Allah fa da yawancin titunan ƙasar da ake gani tun lokacin PTF ne tun lokacin PTF ne da Buhari ya rika da lokacin Abacha da Buhari ya rika abun tun lokacin PTF ne wa'annan nan ka je kai bincike tun wasu magungunan ma a asibitoci ko da wasu gadaje da aka yi akwai in ka tafi sto ni akwai lokacin da eh. aboki na idris yake yake store officer a ministry of health eh. wallahi eh, nakan je gun shi hira akwai kayayyakin asibiti a sto din da yake aiki wallahi na ptm ne har yanzu ba a gaggawa ina ga maka har yanzu in ka je wani su wurare suna nan hmm. ka gane abin da nake nufi kuma bayan yadda za a yi a ce an zauna a kara zube kuma a ce ana son biyan bukata nan ba zai yi ba yanzu kana so a gyara maka titi babu tolge a kasan nan shi kenan kawai mutane za su rika eh, yes domin da wannan kuɗin da ake karɓa na tolge da shi ya kamata a dinga maintaining din hanya to babu tolge abubuwan duk an ɗauka an maka gwamnati a kanta amma karkashin demokaradiyya din obasanjo ya kai majalisa suka cire tollgate a najeriya to wannan kaga shi ya san hujjan da ya sa ya yi amma dai koma waye ya ba shi wannan shawara eh. wannan bai ba da shawarar kirki ba saboda da ya cire tollgate din a je a duba hanyoyi nawa a zo a lokacinsa a babu waye in dai ba akwai wata hanya ne ko a je ku ta wani waje a faɗa mu gani mu ji mu ji ko wani hanyoyi ko an zo ka cire tollgate din hanyoyin da yanzu kuma da da mm. duk motar duk trailer da za ta ɗauki kaya ko a port ne ko a wani waje akwai ayoyin scale sai an gwada nauyi kayan da yake kai saboda akwai nauyin da ya kamata ta ɗauka amma yanzu duk babu sai kawai sai a ɗauki sai a ɗauki a maimakon ga nauyin da ya kamata mota ta ɗauka ta hau titi da shi mm. sai a sa goma wannan sai a zo a hau titi ya za titi ba zai mutu ba ina so a ga mun yadda za sannan ka koma maganan wajen rufe bodoji da aka yi a wannan lokacin mm. mu ba abin da za mu ce da shugaban kasa sai dai mu ce Allah saka mishi da alheri domin ya yi da kyakkyawan amma a kullum duk inda ka zo da son ka gyara kasar nan mm. mu yan kasan mu ne muke muke bata abu akwai mutane da yawa da ba sa murna da rufe wannan bodojin eh, da aka a ke gaya ma akwai masu ra'ayin haka akwai masu ra'ayin su san alfanun a ba wani zancen to in ka ce mutum bai san alfanun abin da ake nufi ba ni magana yanzu yanzu nan in ka fita nan yanzu nan ka fita kan titi nan don allah ka tsaya ka ga abin da yake faruwa a kowane traffic light ka gani na rashin saba ka'ida ko na saba ka'ida hmm. lokacin da ta nuna maka ganja lokacin da aka yanko a guje <laughs> abu in ka ga gudun da mutum yanko wallahi in baka yi a hankali ba mm. in aka yi ragab a gurin sai yanda Allah ana yi ma kuma kana yanzu to yanzu duk bai fi kwana biyu ba mm. duk bai fi kwana biyu ba a nan wajen jabi primary school mm. dan road safety na tsaye kuma a yi shi uku yana tsaye a gurin su yan suna wani gefe suna nan masu hiransu suke ma ba san me ake ba za a zo ana bitin eh, traffic eh, light ana shigewa kuma ana iya hatsarin da ana iya mutuwa amma suna tsaya gudun sai da na zo na ce driver na na ce tsaya a nan na ce na kira shi dan rosati na ce yanzu kuna tsaye a ga kana tsaye a gurin nan eh amma mutane to tsaye wanne kake a nan inda ba kowa ne tsayenka a nan bai da wani amfani ya za kana gani ana karya doka kuma kana tsaye a nan wai ya ma yan biyawo eh, nan magana cewa su yi magana a je a gyara wannan eh, wutan akwai yana da matsala da sauransu wai an kyazo wai wai su yan biya na ce to yanzu su tsayawan da suke a can da suke hiran da suke <laughs> shi ma watakila bai mai da ka na abin da yake yanzu ka tafi kana kan duk hanyar da ka bi a garin nan duk hanyar da ka bi a garin nan sai yadda ka san kudan zuma haka za ka zo ka sami biya kowace hanya sun tsare ga aikin da ya kamata yi da su yi ba shi suke yi ba sai su je suna suna suna abin da ba da wani ba ba tsari ba kan gado a wata ƙasa in ka isa in ka zo duniya ka yi bitin traffic light ka ga abin da zai faru a dama kuma 'yan kasan na bin dokoki a in suka fita waɗansu kasashe da yake ɗaurewa shi ne nake gaya maka eh. daga ranar da ka shiga ka hau jirgi mm. aka rufe kofa to daga ranar ka zama ana rufe kofa eh. kafin a tashi to kai ba ɗan najeriya ba ne ka canje <laughs> daga ranar da aka rufe kofa za ka dawo eh. kana shiga jirgi ana zuwa ana buɗe kofa a ƙasar nan kana shakan iskan ƙasar nan ka koma ɗan najeriya daga lokacin za ka fara kare doka amma an ka fito waje eh. kai ka san doka na aiki <laughs> to Allah ya kyauta rangare da saboda yanayin lokacin da muke da shi bari mu duba bangaren yadda kuke gudanar da aikace-aikacen ku a karkashin wannan kungiya ma farko a ka na shugaba ya yanayin shugabanci yake zaɓe ake ko ya kwarai eh, da gaske shekara nawa kamar wa'adi kwarai da gaske kamar kowace kungiya mm. ko kowace eh, party mm, na jam'iyya ko <laughs> <laughs> na siyasa ko <laughs> eh, duk kusan ɗaya ne duk kusan ɗaya ne shi ma ɗin in ka dubi wani fanni ai siyasa ne eh, tunda in kana neman matsayi mm. kowane matsayi ne a ci sai ka je ka yi kamfen ka yi abu sai ka buga poster sai ka yi kamfen sai ka yi kaga dai ya zama siyasa ko ba gaskiya ba ne to zaɓe ake yi mm. ko ba gaskiya ba ne eh, yawa an aka yi zaɓe kuma duk wanda ya ci kuma sai amma kamar yadda ka sani kullum inda a kasar nan ne da muke wanda muka santa kuma kasar mu ne so da yawa ka san da za a kare sai dai a kotu kodin ma kuna kotu a kwarai da gaske muna kotu an samu faction kenan da kwarai muna da faction to ya aka samu wannan in kai wannan tambayan ya ake samu a waɗansu ɓangarori sun da na san ƙungiyar lauyoyi ma na ƙasar nan tana da faction ƙarshen dai abin da kaga dai dai ƙarshen eh, to sannan kuma kowace political gamin political party ɗaya a nan ƙasar da bata da faction mun guda ɗaya eh yawanci dai suna da shi a to ku gaya mu ashiya ne ce ni jama'a ne yayi ka san ne bai ba ki ai jama'a <laughs> amma dai ka gaya mu eh. wata jam'iyya ɗaya a nan ƙasar yau da zaka ce ba ta da faction yanzu ne ya faru a oshu ba zaɓe aka yi eh, waye ci eh jam'iyyar pdp waye aka yanzu kuma apc ce ah, aka to ba rashin jituwa ne saboda wannan eh, faction da aka eh, samu shi ne ya jawo aka zo aka zubar gari kowa ya rasa pdp mm. suka zo suka ɗauka a ruwan sanyi to a ba wani abin da za ka yi a rayuwa kuma maganar faction ah, ba wai kasan nan ne kawai a duniya duka a kusan duniya kusan ko ina ka samu faction wato inda za a shugabanci mutane da yawa yes to dole sai an samu dole ne sai an samu amma kamar mu mu hmm. dukan mu ai har yanzu da mu da eh, abokan hamayya abokan hamayya mu eh. duka dai ai suna ɗaya nake an sa har yanzu kuma da suna ɗaya nake tafiya neman aiki a ko'ina ina fata ka eh, gane saboda haka faɗa ne na cikin gida a'a an yi wannan da makarfi ko da da alimadu sharif eh, a pdp sai da aka kai kotun kokoli a pdp a lokacin eh. to mu ma yanzu haka muna nan a kotun koli sai yanda allah yi so ba wani sabon abu bane to shekaru nawa ake yi a tsawon shugabancin na kasa da a kundin a kundin tsarin mulkin na association da shekara hudu ake yi hmm. to sai aka dawo da shi shekara biyu shekara biyu kuma an ka gama sai ka sake nema kuma in aka ɗaga ka ƙasa a sama kai aka buga ka a ƙasa to da kare in kuma ka samu nasara wa'adi biyu za ka yi na shekara biyu to to kaji yanda to to ina office da da na san babban headquarter naku a nan Abuja yake ban san ko yana Lagos ne yanzu ko ah, yana nan Abuja yana sabon Dale Plaza ah, block C3 sabon dali plaza akwai inda eh. ake cewa southern fried chicken eh. ko jabi mr biggs inda za ka fi ganewa da eh. to suna layi daga ya danganta daga inda ka bullo akwai inda za ka bullo mu ofishin plaza mu za ka fara samu next sai ka samu southern fried chicken next sai ka samu sabon dali sai ecobank cikin wannan traffic light to in kuma ka ta su ne daga can kamar irin su life cam to kaga za ka fara samun ecobank sai jabi mr big sai mm-hmm. sadan fried cikin sai sabon dali plaza oh. eh, kafin malam shehu kafin malam shehu eh, ka san kafin malam shehu ma sai ka samu jabi masallaci eh sai an samu to kafin kafin ma jabi masallaci eh. to anan to sai kuma watakila lamba saboda ga bisa ga duka alamu yan mintoci ne biyu ko uku da mun so mu bude layuka don mutane su kira amma za mu so wani lokaci na musamman in ka dawo sai a buɗe layuka ɗin don mutane su kira su yi tambaya eh, watakila za ka ba da eh, lambar waya da eh. za a iya kaiwa gare ku saboda abubuwan da za su iya tasowa haka to muna da lambobi ah, kamar guda biyu haka akwai muna da sufuli takwas sufuli biyar sifili sai takwas takwas takwas sai shida shida biyar eh, sifili takwas sifili biyar sifili takwas takwas takwas shida shida biyar shi ne ɗaya daga cikin lambobin sannan kuma akwai na biyu sifili takwas sifili tara ɗaya biyar biyar biyar biyar uku uku eh, sifili takwas sifili mm. tara daya mm. biyar biyar mm. biyar biyar uku uku wato gulo ne kamar da itisalat da itisalat eh. to a ƙarshe cikin minti ɗaya me ya saƙonka ga 'ya'yan ƙungiyar nan da ke ko'ina a faɗin najeriya da ke ka. Eh, to eh, ni shawara ta ga wanda nake tare da su da wanda ma bana tare da su mm. wannan sana'a sana'a ce wanda take da muhimmanci ko ba gaskiya bane kuma take buƙatar amana da tsoron Allah wannan wannan sana'a in dai mm. kana so kaga ka ci gaba a ta. Mm. to sai ka sa sai ka riƙe amana kuma da tsoron Allah to to to ni shawara na ga ga membobinmu kenan da mm. mu na gefe na da na ɗaya gefen in dai muna son mai tasiri na farko dai sai an haɗa kai na biyu kuma sai an riƙe amana domin da yawan abubuwan da suke faruwa ɗin rashin riƙe amana da kuma rashin tsoron Allah eh, shi ke jawo yake jawo eh. abun baya eh, tasiri to ranka dade muna godiya da wannan lokaci da ka bamu da muka zanta a cikin wannan shiri hmm. sai kuma kamar yadda muka yi alkawari idan ka samu sukuni za ka hmm. dawo domin mu ba masu kallon mu dama da za hmm. su bugo watakila rabin shirin baki daya a yi tambayoyi cikin abin da ya shafi wannan sana'a da masu mu da fatan kun bibiye mu daga farko har zuwa ƙarshe kun ga kuma yadda wannan tattaunawa ta kasance tare da shugaban masu gwanjan kayayyaki wato kadarori na najeriya alhaji musa kura abubakar wanda muka tattauna kuma akan tasiri da muhimmancin ita wannan sana'a ga matattalin arzikin najeriya din da daidaikun kasuwanci baki daya to a daidai wannan lokacin za mu dasa aya saboda lokacin da aka ɗibarwa shirin kenan sai kuma gobe a daidai wannan lokaci za ku kasance tare da mu domin zuwa da wani wato sabon shirin da muke dauke da shi to a yanzu a madadin shi bakon da kuma wato ni umar muhammad gombe na jagoranci shirin sai kuma sauran ma'aikata musamman shugaban masu kamarori na wannan zaure mr suleiman da kuma mr idris wanda ya sa mu da ku har shirin ya zo gare ku kamar yadda ku gan shi a daidai wannan lokaci muke ban kwana da ku sai gobe idan allah ya kai mu ma'asala. masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku, sanarwar bukukuwa, ɗaure shirin aure da sauran tarika. Domin neman ƙarin bayani ana iya tuntuɓar tashar ta Captain TV Hausa da ke Floti mai lamba 32 Ibrahim Gambari Crescent kan titin Aminu Sale Crescent Katamfe Extension Abuja ko a buga wayar tarho 070 37 biyu. Captain TV Hausa gamsuwarku shine farin cikinmu. mu.